فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala bakakin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum yau ma Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon sa da yardarsa ya ba mu ikon haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi a tarayyar Najeriya kamar yadda muka saba haduwa cikin wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar da faɗan daidai da kuma aiki da daidai yau kuma shine wuni na goma sha shida ga watan ramadan bayan jirar ma'aiki alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina shekara 1437 wanda kuma shine 21 ga watan shida shekara ta 2016 miladiya a kafin mu fara karatu Allah madaukaki ya albarkace mu da manya-manyan baki da suka ziyarce mu a wannan masallaci namu mai albarka a wannan yammaci mun samu ziyarar shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna na Bauchi State gaba daya ranka dai Alhaji Inuwa dan Asabe barka da zuwa sannan a tare da shi akwai babban limamin gwallaga babanmu malaminmu malam Ibrahim Idris Allah maɗaukaki ya kara masa jagoranci malam muna maka barka da zuwa wannan majalisi namu mai albarka da sauran manya-manyan baki waɗanda suka musu rakiya wanda ba dole sai na kira sauran duka ba da 'yan agaji da in social media da sauransu waɗanda duka suka taho tare da su muna musu barka da zuwa a wannan yammaci namu mai albarka kasancewa mutane ne masu uzurori da yawa ta yi wannan ziyarar ba iya nan kawai za su zubo ma ta yi daga nan ba akwai wurin da za su ci gaba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya musu albarka Allah maɗaukaki ya ƙara musu jagoranci mai kyau Allah maɗaukaki ya sa waɗannan ayyuka da suke a cikin mizanin sana ayyukan lada ina ga kafin fara karatu za mu ba da dama wa shi shugaban shugaba ko kuma liman duk dai wanda suka zaba a cikin sandali da mana albarka za mu ba shi dama insha Allah tabaraka wa ta'ala

وآله وتابعه يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آه، يا أخوة نسأل نعم، سبحانه وتعالى يخاف ثم أمر ana karantar da mu littafinsa mai alhurma allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora makasudin zuwan wannan ziyara shine domin mu ƙara ƙarfafa mai shi malam gwiwa dangane da ikon da allah maɗaukakin sarki ya bashi domin ya karantar da mu wannan littafi na allah alƙur'ani mai girma malam muna yi maka fatan alheri kuma muna ƙara ƙarfafa maka gwiwa a kan wannan aiki da dama ka saba yi kuma alhamdulillah wani wanda ya san ka ya san wannan aiki tun kana saudiya makarayensa har kuma gashi allah sarki ya kawo nan najeriya kuma kana ci gaba da yi muna fata allah madaukakin sarki ya muka jagora a cikin abin da za ka faɗi kuma muna roƙon allah madaukakin sarki uh, waɗanda allah madaukakin sarki ba su ikon sauraronka su kuma allah ya ba su ikon fahimta da kuma aiki da abin da ka karantar da su uh, su ma wanda suke halar malarta muna yi musu fatan alheri domin da su zo sun halarta ba da karatun kuma zai zanto ba kamar yadda aka saba ba don haka muna fata allah madaukakin sarki ya musu albarka kuma allah ya fahimtar da su abin da kake faɗa musu kuma allah madaukakin sarki ya sa in sun ji su yi amfani da shi bayan wannan muna akwai sako wanda shugaba na ƙasa eh, shekaru lai balalau ya ce musamman da ku cewa wannan ƙasa namu da muke ciki akwai bukatan addu'a ah, ya ce a gaya muku cewar tuna dama fa addu'o'inmu ne ya samu da mu da wani fitina da dama muka shiga a baya wanda wannan fitina kowa ya san yadda abin yadda abin ya kai ba alhamdulillahi ga shi yanzu mun fara ganin saukin abin kuma ga waɗansu tuntunu suna ɓullowa daban-daban wanda banda addu'an ba mai maganin maganinsa saboda haka kuma ya gwada mana ce ya ga mu cewa gaya mu cewa wannan wata wata ne wanda ake ake karban addu'o'i musamman kamar yadda muke tunkarin goma na karshe na wannan wata yana fata za a ci gaba da addu'a duk ba wai lallai sai abin nan duk inda ka tsaya za ka yi naka addu'a za ka yi ibada to ka sanya shugaban kasan nan a ciki ka sanya kuma kasan a ciki ka sanya jihar mu na bauchi a ciki da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya tabbatacciya kuma Allah ya taimake su Allah ya ba su jagorancin yadda za su yi su mu tare da adalci muna fata za a ci gaba da wannan addu'a sannan bayan sa ya ce in sai da muku cewar akwai eh, kafafen watsa labarai kamar tv radio abinan tv manara da kuma tv radio wannan mutane suna sauraron sa daga nan har saudiya da sauran wurare saboda haka an samu dan mishkila saboda hauhawan dala da ta hau don haka yana bukatan yan uwa musulmai kowa ya shigo cikin wannan domin ya taimaka domin a tabbatar da wannan ya tabbata ba a samu karɗewa ba don haka ya umarce da cewa na zo gaya muku cewa yana bukatar duk wani musulmi ya ba da akalla naira dubu daya da shi da in ya so da shi da iyalansa kuma sai ya kirga ko nawa ne ya kama sai ya bayar don haka ah, idan an samu wannan form shi ne za ka rubuta sunanka da kudin da ka bayar da adres din masallacinku da sai a yi signature za mu bar wannan form a hannun wani wanda shi wakilin wannan wakilan masallacin wanda duk yake da yake da niyan ya kawo sai ya kawo ya sa daga dubu da abin da ya sama falilahi hamdu muna bukatan wannan Allah madaukakin sarki ya taimaka muna tafiya da babban limamin juma'a na masallacin gwallaga na tsammanin kodai da ya ce wani abu kaɗan da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora mana Allah ya madaukakin sarki ya karfafa ka Allah ya baka ikon fadin daidai kuma Allah ya ba mu ikon ji mu saurara kuma amfani da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa السلام عليكم وعليكم السلام الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين a bayan gaisuwa ta musulunci ina mai matukar farin ciki kwarai da gaske da samu na cikin tawagan shi shugaba na kungiyar jama'atu zaratul wa iqamatu sunna don kawo ziyara wannan masallaci mai albarka don mu ziyarci shi mu da yake gabatar da wannan karatu a wannan masallaci kamar yadda shugaba ya faɗi mun zo wannan ziyara ne don karfafawa da kuma isar da saƙo to saƙon bayan wannan guda biyu ne akwai maganar marayu wanda allah maɗaukacin sarki ya sa shi shugaba ya ɗan mance akwai maganar taimakawa marayu akwai kuma kwamiti na musamman da aka kafa don a ga cewa ‘ya'yanmu waɗanda iyayensu suka rasu mu bar su sun galabaita ba mun tsaya mun ga cewa an karantar da su an tarbiyyance su sun tashi sun zama mutanen kirki ba a bar su sun zama lalatattun yara sun zo sun damu kansu sun dami sauran jama'a ba idan ba an tsaya a tsayin daka aka yi tarbiyyantar da yaran ba ba za su zo su zama damuwa mutane Allah shi kiyaye to kamar yadda shugaba ce ko da wani dan kalma da zan faɗa kalma da zan faɗi ɗaya ne shine ƙara gode ma Allah maɗaukukin sarki da Allah maɗaukukin sarki ya ba mu irin su malam Usman gaskiya mun gode ma Allah kwarai da gaske irin waɗannan matasa waɗanda suka tafi a wani ƙasa suka yi karatu kuma suka zo suke isar da wannan saƙo to mun gode ma Allah da wannan baiwa da ya mana su kuma muna musu addu'a Allah ya tsarkace zuciyansu su isar da waɗannan abubuwa tsakaninsu da Allah ba don wani neman suna ko don wani girma ko don wani riya ko don wani abin duniya ba su yi wannan abu tsakaninsu da Allah Allah ya musu jagora mu kuma masu sauraro Allah ya wanke zuciyar mu karbi wannan sako hannu biyu biyu mu yi aiki da shi Allah ya yi mana albarka Allah ya sa kuma mu yadda muka shiga wannan azumi lafiya mu ga bayan da lafiya kuma kamar yadda shugaba ya gaya mana cewa kar mu mance da addu'o'i na tsakanin mu mu da ƙasar mu da jihar mu da shugabannin mu na mulki da shugabannin waɗanda suke jagororinmu a harkoki na addini kar mu mance da junanmu wajen taimaka wa juna Allah ya samu zauna lafiya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya kuma shi malam Allah ya masa jagora da wannan takaitattun yan kalmomi ina ganin mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya jagora Allah ya sa a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala ya saka waɗannan shugabannin namu da alkhairi wannan dama da suka samu suka kama ziyara a matsayinsu na manya-manyan mu malaman mu da hidimomin su masu yawan gaske amma suka ajiye suke bi suke ziyartan ƴaƴansu da almajiransu Allah maɗaukake saka musu da alkhairi Allah sa a cikin mizanin sana'ayyukan lada sannan kuma kamar yadda da shugaba da shi liman sun kwadaitar da mu akan wasu abubuwa guda biyu wanda bai kamata mu manta da su a cikin kwakwalen mu ba kowa ne yake kallon a tibin manara ya ta irin alkhairin da ake yadawa a cikinsa to ba karamar matsala bane al'ummar musulmai a ce irin wannan shi gaba da aka samu kuma an so muku mu baya ta haka ina jin hankalin mutane dan Allah kowa ya kokari wannan gudunmawa da aka ce a bayar da Allah iya kokarin mu ga cewa mun ba da wannan gudunmawa kada mu kasa a gwiwa duk da irin halin da ake ciki amma dama ita sadaka lokacin da ka yi ta kana cikin matsi to ta fi lada mai yawan gaske haka mu dage mu cije mu taimaka haka maganar marayu kusan sun tunatar da mu ne dama dama duk shekara mukan tallata maganar marayu na amma bana mun manta kwata-kwata har yau muna goma sha shi daga wata amma ba mu magana rayu nan ba ta haka yanzu an riga an bude kofar karban taimako domin kai wa kwamitin marayu waɗanda suke rabawa a marayu da Allah maɗaukaki ya jarrabe su da mutuwar iyayensu Allah kake mana jagora a idan ba ku manta ba jiya muna cikin tafsirin aya ta 190 a cikin suratul a'raf amma lokaci ya kore mana ba mu karanta bayanin abin da ya shafi wannan aya ba da haka alarma zai karanta mana insha Allah tabaraka wa ta'ala na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim falamma huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin ita ce ayata na ita ce ayata 189 ita kamata karanta na huwa manta ba ya gabata mun fassara ma'anonin dukkan wannan ayoyi guda biyu da alarma mai karanta mun karanto kissosi da aka ruwaito akan abin da ya faru na na hawa'u da annabi adam alaihi salam wanda duka galibi abin da muka karanto a jiya mun tabbatar da cewa wato asar ne ko kuma abubuwa ne da ake ruwaitowa wasu a wajen tabi'ai waje a wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma duka ba ingantattun maganganu bane galibin su maganganu ne na ahlul kitabi isra'iliya ne. kuma ya gabata a baya mun faɗi cewa labaran da ake karɓowa daga wajen ahlul kitabi kashi uku ne kashi na farko shine abinda littafin Allah ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da su wannan za mu tabbatar da su mu yarda da su saboda littafin Allah ya yarda da su sunnar manzon Allah ta tabbatar da su kashi na biyu shine wanda alqur'ani ya karyata ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta karyata wannan su ma za mu karyata su saboda alkur'ani ya karyata ko sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ta karyata kashi na uku shine wanda alkur'ani bai yi magana a kansa ba bai gaskata ba bai karyata ba sunnar annabi alaihi salatu wasallam ba ta gaskata ba kuma ba ta karyata ba to irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa la tusaddiqu ahlal kitabi wa la fa qulu amanna billahi wa bima unzila ilaina kada ku gaskata kada ku gaskata abin da ake ruwaitowa a wajen ahlul kitabi kuma kada ku karyata ku dai ku ce kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da abin da aka saukar muku idan labarin ya tabbata daga Allah ne to kun gaskata shi tunda kun ce kun gaskata abin da ya zo daga Allah idan kuma ba daga Allah yake ba ku gaskata shi ba to mun dama ku ce kun yi imani da Allah ne da abin da Allah ya saukar shi ko wannan baya cikin abin da Allah ya saukar to waɗannan labarai duka da aka ruwaito su sai ya zama cewa ba su da isnadi tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan zuwan su ga sahabban manzon Allah alaihi salatu wasalam su ma akwai kura akai wasu suna ganin cewa basu su tabbata masa habban sun faɗa ba Kama abin da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas wanda muka karanta jiya wasu kuma suna ganin cewa a'a an samu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun faɗa amma su ma sun karɓo ne daga ahlul kitabi to tunda sun karɓo daga ahlul kitabi ne sai mu duba cikin kashin nan guda uku cikin maganganun ahlul kitabi wanne ne wannan labarin ya dace da shi za mu ga dai cewa alqur'ani bai gaskata ba sannan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama bata gaskata ba ma'ana alqur'ani bai tabbatar da abin ba sunnar manzo Allah bata tabbatar ba me ma'ana alqur'ani bai tabbatar ba sunnar manzo Allah bata tabbatar ba domin a cikin waɗannan ayoyin duka da muka karanta ubangiji ta'ala ya kawo labarin cewa lallai dai dukkan mu gaba ɗaya an samar da mu ne daga wata rai guda ɗaya annabi adamu alaihi salam da kuma matarsa na na hawwa'u alaihi salam amma cewa annabi adamu alaihi sala da matarsa na na hawwa sun samu ɗa kuma suka sa masa abdul hari ba abdullahi ba suka jingina shi zuwa ga wani allah wannan shine abin da bai tabbata a cikin alkur'ani ba ko bai tabbata a cikin sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba to ka iya cewa amma dai babu abin da ya kareta shi ko kuma ka ce sunnar manzon allah ma bata kareta ba alkur'ani bai kareta ba wannan maganar ta fi kama da ta zama daidai cewa alkur'ani bai gamsu da wannan abun ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba ta gamsu da shi ba domin irin wannan hadisa mai girman gaske kaman wannan a sai ta faru da gaske ce da alkur'anin ya labarta mana karara ta inda za mu gane cewa annabi adamu da na hawa ne suka yi wannan abu domin in har sun yi wannan abin da suka yi domin wannan abun shirka ne bai kai cin itaciya ya fi karfin cin itaciyar da annabi adam da na hawa suka yi a gidan aljanna amma Allah maɗaukaki ya ba mu labarin cewa annabi adam da na hawa sun ci itaciya a gidan aljanna da Allah maɗaukaki ya halittu wa asa adam rabbahu fagawa sun bada ba rabbahu fataba alaihi wa ala falamma zaqa shajarata badat masau'atu kuma فأكلا منها فبرت لهما سوءاتهما وبنجي تعالى يا لا برتامنا شين إتاتر دا النبي آدم عليه السلام القرآن يقول عليه ديوة to wannan hatsarin wannan abun ya fi cin itaciyar girma amma kuma sai gashi Allah madaukake bai gaya mana ba wanda yake nuna kenan abin ba ya sani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai labarta mana ba domin bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba idan mu fahimci wannan to sai mu koma kan ayoyin mu duba Tun da ta hanyar dai dalili babu dalili abinda dama za a koma zuwa gare shi shine siyakin magana domin ji an ba ku manta ba mun ce yana daga cikin abin da ya kawo iskali wa wasu suka yadda da maganar saboda yadda Allah madauki ya ta magana da lamirin mutum guda biyu ubangiji ta'ala da yace huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin shi Allah shine ya halitte ku daga rai guda daya wannan ran ita ce annabi adam wa ja'ala minha zawjaha sannan kuma ya halicci matarsa daga jikinsa ja'ala bi ma'ana khalaqa kamar yadda Allah madaukake ba da labari a cikin suratul nisa wa khalaqa min hazawja ma'ana ja'ala bi ma'ana khalaqa ya halice ta daga jikin annabi adam kamar yadda ya tabbata cikin hadisi an halitta na hawa ne daga kashin hakarkari na annabi adam alaihi salam yace li yaskuna ilaiha dan ya samu nutsuwa zuwa gare ta wanda yake nuna su ma annabawan Allah tabaraka ta'ala suna sha'awa irin yadda sauran mutane suke sha'awa ubangiji ta'ala ya sanya musu sha'awa domin ka gane su ma yan adam ne kada ka ce su alloli ne kada ka ce su mala'iku ne shi yasa su ma suna samun nutsuwa da matansu kamar yadda mu muke samun nutsuwa da mata wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha domin ku karkata mu nutsuwa a wajen matarka to nan ma Allah madaukake ce ya halitta ya halitta annabi Adam sannan ya halitta masa na Hawwa'u sai ce liyaskuna ilaiha dan ya nutsu zuwa gare ta ma'ana annabawa ma suna samun nutsuwa a jikin matansu kenan sai ce fara mata rashaha lokacin da ya sadu da ita hamalat hamlan khafifan sai ta ɗauki ciki karami sassauka wanda ba shi da nauyi famarrat bihi sai ya ci gaba ya ci gaba yana girma kamar yadda dai aka saba ciki yake idan an an yi shi dan karami ne zai zama cewa ba ta jin bata san ma tana da ciki ba a lokacin sai ana kwanaki ciki yana girma yana ƙara girma yana ƙara girma sannan sai zo ya nauyi falamma asqalat yayin da cikin ya nauyaya ta ciki ya girma kenan to da'awa Allah sai suka roki Allah su biyu rabbahuma ubangijin su biyu la in ataitana salihan in har Allah ya bamu da in Allah ya bamu wannan dan ya zama salihan wato lafiyayye ba shi da wata matsala lanakunanna min shakirina za mu zama cikin masu godiya ga Allah to iskalin shine da Allah madaukake ce falan ma akala da'a wallaha sai suka roki Allah su biyu rabbuhuma kuma sai ce ubangiji su shine sai suka ce to wannan yana nuna cewa annabi adamu alaihi salam zananahu a ummi tunda an yi magana da mutum guda biyu amma gaskiyar magana shine ba haka bane ubangiji ta'ala ya fara magana akan annabi adamu alaihi salam da na hawwa'u da nufin zai yi magana akan ƴaƴansu da suka haifa da duk daga tsatson su suke gaba daya shi yasa sai ya bude ayar da maganar annabi adamu da maganar na hawwa'u kuma haka Allah madaukake a cikin dukkan ayoyin da ya magana akan wato ya halicci annabi adamu da na hawwa'u domin a cikin sababunsu ne ta su ne duniya za ta yadu kamar yadda Allah ya ce ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa min huma rijalan kathira wa nisaa ya ce ya halicci annabi adam ya halicci na hawa sai ya ce wa khalaqa minha zawja wa basa min huma rijalan kathira wa nisaa daga tsazon sa ne kuma ya fito da mazaje da mataye kaga sai da aka yi maganar annabi adam aka yi maganar na hawa sai aka yi maganar zurriya kuma da suka fito daga cikin su haka ma a cikin suratul zamar Allah madaukaki haka ya maimaita خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام فماجية أزواج يخلقكم من بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث لما الله مدعوك كيسي يا أهل النبي آدم يا أهل الشيخ daga tare guda ɗaya da ya halicci ran guda ɗaya sai halitta masa matarsa a jikinsa sannan kuma sai ku kuma ya halicce ku khalqan min ba'di khalqi halitta bayan halitta to kaga duk waɗannan ayoyin kamar irin wannan ayar ne ita ma sai an yi magana na annabi adamu da na hawwa'u sai kuma a koma a maganar ƴaƴansu da suka haifa to shine abin da ya faru ana Allah ya yi maganar annabi Adamu da ya ce min nafsin wahida ya yi maganar na Hawwa'u da ya ce waje ala min hazau jihad ya kuna ilha to amma daga nan maganar annabi Adamu da na Hawwa'u ta kare yanzu daga falan mata ga shaha an shiga maganar jinsin wato dukkan jinsin dan adam gaba daya sai yasa malamai suka ce wato an fara da maganar nau'i ne sai aka kare da maganar jinsi ubangiji ta'ala ya fara maganar nau'in dan adam daga nana wa'u da annabi adam daga karshe kuma sai kare akan jinsin dan adam gaba daya abin da yasa ubangiji ta'ala ya magana da lamirin mutum guda biyu da yace falan ma asala da'a wallahi su biyu suka kira domin duk inda za a samu ciki ai mutum biyu ne za su zama komin cikin guda nawa aka yi a duniya kowanne ciki guda ɗaya in ka ɗauke shi za ka samu mutum guda biyu ne suka yi mace ne da namiji miji ne da mata a ko ina ne to ubangiji ta'ala da ya magana annabi adamu da hawwa'u sai ce falan mata gashaha yayin da wani daga cikin ɗayan annabi adamu alaihi salam ya sadu da matarsa hamalat hamlan khafifan sai ta samu ciki wanda yake karami Famar bihi cikin ya rika girma yana girma ma asqalat yayin da ya nawaya ta da mijin da matar da'a wallaha huma sai suka roki ubangijinsu suka ce la in ataitana salihan la nakunanna min shakirina duk waɗanda suka yi shirka wa Allah da Allah madaukaki arzuta su da yaya to zaka samu cewa mata ce je da miji suka aiku wannan dan an gane ko to shi yasa ubangiji ta'ala sai maganar lalirin mutum guda biyu domin kuma ka gane cewa mutum guda biyun nan ba ana nufin wasu mutane guda biyu ne ayyanannu ba a ana nufin namiji da mace da suka aihu namiji da mace da suka aihu namiji da mace da ba su da iyaka shi yasa da Allah ya zo karshe sai ya ce la in atayna sana salihan lanakunanna min ash-shakirina sai kawo mirin jam'i ash-shakirina mutane da ba su da iyaka kuma haka sai ci gaba da cewa falamma atahuma salihan yayin da Allah madaukake ba su su miji da matan nan duk inda suke waɗanda suka yi shirka yayin da Allah ya ba su da lafiyayye ja'ala lahu shuraka sai suka yi wa Allah abokin tarayya fi ma atahum cikin abin da Allah ya ba su to dan Allah madaukake nuna maka cewa ana magana ne da dukkan waɗanda suka yi shirka a cikin zuriyar Annabi Adam sai ce fata'ala Allahu amma yushrikuna Allah ya ɗaukaka ga abin da suke masa shirka sai kawo lamirin jami'i ina fata an gane sakon ma'ana kenan babu abin da ke nuni cewa zuwa ga wannan maganar na na hawa'u ne da annabi adam alaihi salam domin abin da yasa muke wannan maganar saboda ba zai yiwu a ce shirka ta faru a cikin annabawan Allah ba domin Allah madaukaki ya kiyaye annabawansa masumai ba sa shirka tun kafin aiko su da bayan aiko su a ce annabin Allah ya yi wa Allah madaukaki abokin tarayya kuma har matarsa za ta aihu amma bai san cewa me za ta aifa ba har a ba shi tsoro shi fa annabi adamu Allah madaukaki ya halice shi ya sanar da mala'iku tun kafin ya halice shi cewa ta tsatsansa ne za a samu duniya gaba daya to ya za a yi kuma Allah madaukaki ya bar shi har matarsa ta samu cikin bai san kuma meye ne wannan abin da yake cikin ba bai san yaya za a yi a samu ƴaƴan ba bayan shari'a abin da ya fi wannan Allah madaukaki yana sanar da annabawansa don haka ingantacciyar magana ayan ta fara magana ne akan annabi adam da na hawa'u amma kuma sai ta kare a jinsin yan adam duk waɗanda suka yi shirka a cikin zuriyar annabi adam alaihi salam waɗanda ba su shirka ba ba su ake ba Allah ka sa mu a cikin wanda ba sa shirka na ma la shay'an wa hum wa girma da ɗaukaka ya ce ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an shin sa haɗa wani da Allah sa yi shirka wa Allah madaukaki da ma la yakhluqu shay'an wanda baya halittar komai wa hum yukhlaquna alhali kuma su aka yi wai abun mamaki ne a ce mutane su ɗauki wani wanda shi kansa halittan aka yi bai isa halittan komai ba inda zaka ce halicci kuda ba zai iya ba kai Allah ya buga misali da yabu wannan ma ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wa law ittaba'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min dha'f talib wal matlub ubangi ta'ala ya ku mutane an buga misali ku tsaya ku saurara da kunnan basira ku bayyana wannan misali innal ladina tad'una min dunillahi waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah nan lan yakhluqu dhubaban ba za su yi halittan koda guda ba ko akwai wanda zai yi halittan guda ba walau yajma'u ma'ula ko da dukkan wanda kuke wa Allah abokin tarayya da sun taru ba za su yi halittan koda guda ba wa in yaslubhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu kai inda a ce kuna zai zo ya kwace musu wani abu ba ba za su iya kwatuwa daga wajensa ba ma su halitta shi ba da yana cin wani abu kuda zai zo ya wafta ya dan gutsar wani abu a ciki ya tafi da shi zai iya kwatowa ba zai iya tasowa yanzu dukkan cikin masallacin nan idan kuda wani yana shan mangoro sai kuda ya zo ya dan taba yan gudu za mu iya kwatowa mu kuma su rai ne to ina ga gumaka kuma waɗanda ba sa ji ba sa gani ba sa magana ba sa tafiya ina ga waɗanda suka mutu suke cikin kabari mu masu rai ba za mu iya kwatowa ba inda kuda zai kwaso na ba hannun wa in yasalhum dhubabu shay'an la yastanqiruhu min ba za su iya kwatowa ba to shine Allah madaukake ce yaya za a yi su rinka hada Allah da wani wanda ba zai iya halittan komai ba alhali su ma halittan su aka yi wala ya yastati'una lakum nasra ba za su iya taimakon su ba wala an anfusahum yansurun kai ba za su iya taimakon kansu ba wanda bai taimaki kansa ba ba zai iya taimakon kansa ba shi zaka tsammanin da taimake ka gumaka za su iya taimakon kansu ba za su iya ba to ba za su iya taimakon ka ba wanda ya mutu yake cikin gabari ko mun walittakarsa da shehuntarsa da kusacinsa zuwa ga Allah zai iya taimakon kansa ba zai iya taimakon kansa ba to yaushe za ka yi tsammanin zai taimake ka shi sa ayan da muka karanta shekaran jiya Allah madaukake dauke shi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam qul la amliku li nafsi naf'an wala barran illa ma Allah ka gaya musu kai ma ba za ka iya amfanan kanka ba ba za ka iya wa kanka wata cuta ba sai abin da Allah ya maka duk waɗannan ayoyi abin da suke nufi shine mutum ya sani cewa bai cancanta ba babu wanda ya cancanta ka bauta masa in ba Allah ba domin ba wanda ya isa baka sai Allah ba wanda ya isa hana ka sai Allah ba wanda ya isa maka sai Allah Allah shi ke komai duk abin da kake nema ka nema wajen Allah tabaraka ta'ala kada ka nema wajen wani annabi ka rika roƙon sa kana kiran sunansa irin yadda ake kiran sunan Allah ka yi wa Allah abokin tarayya domin sha Allah bai da masa abokin tarayya ba da komin girman mutum idan har annabawa Allah madaukaki bai yarda a yi musu a yi abokin tarayya a masa abokin tarayya da su ba to ya kake zamana kuma waɗanda ba su kai annabawan Allah ba wala yastati'una lakum nasra ba za su iya taimakon su ba wala anfusahum yansuru su kansu ma ba za su iya taimakon kansu ba na'am wa in tad'uhum ila al ce wa in tad'uhum idan kuka kira su ila huda zuwa ga shari'a la yattabi'ukum to ba za su bi ku ba sawa'un alaikum ɗaya ne a wajen ku duk ɗaya a da'autu muhun kun kira su zuwa ga shari'a am antum sabitu ko ko ki shiru ba ku kira su ba su ba su da bambanci da ku kira su da kar ku kira su duk ɗaya ubangiji ya ce wa in ta da'u kun kira su su suwa kenan wasu malamai suka ce mushrikai idan kun kira su zuwa ga shari'a to la yastabi'ukum ba za su bi ku ba a wata kiraya a wata kira'a la yatba'ukum kamar yadda nafi yake karantawa ko la yattabi'ukum ko la yatba'ukum to ba akan ce tabi'a yatba'u akan ce kuma ittaba yattabi'u duka ma'anarsa guda ɗaya ne idan kun kira su zuwa ga shari'a to ba za su bi ku ba wasu suka ce a'a wasu cikin malamai suka ce ana nufin gumaka wai in kun kira su zuwa ga shari'a ba za su ji ku ba saboda ba sa ma fahimtar abin da kuke kuke faɗa ma ba sa fahimta yaushe wanda za ka kira shi baya fahimtar abin da kake faɗa za ka ɗauke shi a matsayin Allah da za ka yi masa bauta ka sassaka abu da hannunka ka zo kana bauta masa shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa a fata abuduna ma tanhituna yanzu abin da kuke yi da hannunku shi za ku bauta ba wallahu khalaqakum ma ta'malun alhali Allah madaukaki shi halice ku shi halice ayyukanku shi ne tantance ku bauta masa shi kadai ba shi da abokin tarayya sawa'un alaikum duk ɗaya ne a wajen ku a da'awtumuhum kun kira su zuwa ga Allah kun kira su zuwa ga shiryar aw antum samituna ko kun yi shiru ba za su yi imani ba duk da cewa wasu malamai sun ce ana magana kamar da gumaka ne amma su yakin ayar ya fi goyon bayan cewa ana maganar mushrikai ma'ana waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala duk ɗaya ka musu gargaɗi ko kar ka musu gargaɗi ba za su yi imani ba sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna ko kai musu gargadi ko kai karka musu gargadi su ba za su imani ba shi yasa mutanen annabi nuhu alaihi salam suka ce sawa'un alaina aw a'ta am lam takun min al-wa'izin in hadha illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'azzabin fakadzabuhu fa ahlaknahu ubangiji ta'ala yace suka ce a mun dai ne a wurin aw a'ta yi mana wa'azi am ta takun min alwa'izin ko baka yi mana wa'azi ba duka ɗaya in hada illa khulqul awwalin suka ce abin da ka zo mana da shi dinnan duka tatsuniyoyi ne kawai na mutanen farko da haka ubangiji ta'ala yake cewa sawa'un alaikum ad'autuhum kun kira su zuwa ga shari'ar aw antum samituna ko kun yi shiru ba ku kira su ba wato Allah yana nuna maka cewa wanda Allah madaukaki ya batar da shi duk kiran da za ka yi masa in ba Allah ya kimsa masa shirya ba ba zai karba ba shi yasa annabawan Allah suka yi ta faɗi tashi wajen su kira mutane zuwa da gaskiya suna tausaya musu su suna ganin cewa kada su mutu su koma zuwa ga Allah Allah ya azabtar da su wannan yasa suka tsaya suke musu dawa? amma ina ubangiji ta'ala bai taimake su wajen su karɓi shiryar ba lokacin da suka karkace a farko sai Allah ya karkatar da su falamma zabu azada Allah qulubuhum shi yasa ba a so gaskiya ta zo maka da lokaci ɗaya ne ka kita idan gaskiya ta zo ka gane ta kaki karba to sai Allah ya maka hukuma gobe ko ta zo sai ka kasa gane ta da zarar an ce maka gaskiya ne ga sanan ka gane ta to ka miƙa wuya ka saduda ka sallama in ba haka ba sai Allah ya toshe maka basira wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal mar haka Allah yake muka jujjuya zukatan su mu jujjuya ganin ba sa iya fahimtar gaskiya da zuciyarsu ba sa iya ganin gaskiya su gane ita ce kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda da farko da gaskiya ta zo ba su imani da ita ba annabawan Allah suka yi ta kiran mutane suka yi ta faɗi tashi amma da yake tun da farko suka bijire sai Allah ya musu ukuba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bamu da ya bamu labari Allah madaukaki ya gwada masa annabawa iri iri da su da yadda suka kai wani annabin ya zo ya kare shekarunsa a duniya yan sa kadan ne manzo Allah ya ce akwai wani ma la ahada ba'ahu annabi ne ya zo ya gama rayuwarsa ya ta wa'azi amma ko mutum guda ɗaya bai amsa masa ba haka manzo Allah yace ce wan nabiyyu ma'ahu rah wan nabiyyu ma'ahu ar-rajul wal rajulat wan nabiyyu laysa ba'ahu ahad wani annabin da ya jama'a sa kaɗan wani da yawa wani da mutum biyu wani da mutum manzon Allah ya ce ko wani ma da ya gani shi ba wanda ya amsa masa haka ya gama wa'azin sai koma zuwa ga Allah أدعوتموهم أم أنتم صامتون نعم إن الذين تدعون من دون الله إن بڑا girma da ɗaukaka ya ce innal ladhina tad'una min dunillahi lalle waɗanda kuke kiran sunan kuma bayan Allah ibadun amsalukum su ma fa bayi ne kwatankwacin ku yadda kuke bayin Allah su ma haka suke bayi kwatankwacin ku fad'uhu to ku kira su falyastajibu lakum su amsa muku kiran naku in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya cikin abin da kuke faɗa na cewa su iyayen gidan ku ne alahum arjulun yamshuna biha shin suna da kafafu ne da suke tafiya da su am lahum aidin yamdushuna biha ko ko suna da wasu hannaye ne da suke iya yin damka da su am lahum ayunun yusiruna biha ko suna da idanuwa ne yusiruna biha wanda suke gani da waɗannan idanuwa am lahum azanun yasma'una biha ko ko suna da kunnuwa waɗanda suke jin magana da su walidu shuraka'akum ku kira waɗannan ababen tarayyar naku gaba ɗaya sun ne sannan ku zo ku shirya min duk kaidan da za ku shirya min falatun ne kada ma ku saurare ni ubangiji ta'ala yana ci gaba da kiranmu da al'umma gaba ɗaya mu gane wajabcin shi kaɗai ya tantanta a masa bauta yace duk waɗanda ake kira ba Allah nan ba to su ma bayi ne na Allah yadda muke mallakar Allah su ma haka suke mallakar Allah yadda al'amarin mu yake hannun Allah shi Allah ke jujjuya mu shi ke yin abin da ya ga dama ya ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama ya ɗaukaka wanda ya ga dama ya ƙasƙanta wanda wanda ya ga dama to su ma duk waɗanda ake musu bauta ba Allah ba ƙarƙashin al'amarin Allah suke annabawa suna ƙarƙashin juyawar Allah ne manzanni suna ƙarƙashin al'amarin Allah ne mala'iku da mutane da aljanu dukkansu da salihan bayi da waɗanda ba salihan ba dukkansu suna hannun Allah subhanahu wa ta'ala ne ibadun amfalukum su ma bayi ne kamar ku domin duk wanda yake bayan ƙasa to bawa ne na Allah duk wata halitta to bawa ce na Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa duk gaba bayan Allah tabaraka wa ta'ala ne to ubangiji ta ala yace fa da'uhum falyastajibu lakum ku kira su ku jira su amsa ko ku fa da'uhum ku bauta musu falyastajibu lakum su kuma su ba ku sakamako akan bautar da kuke yi in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya cikin abin da kuka faɗa da suke bautar wani Allah ba za su samu sakamako komai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala haka kuma duk wanda yake kiran wani Allah ba zai amsa ba in tad'uhu la yasma'u du'a'akum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير in kun kira su ma ba za su amsa ba ba sa ji ma da za su jin ma Allah ya ce ba za su yi amsawa ba domin suna biyan bukata da sun biya bukatun kansu duk wanda yake iya biyan bukatar wani to da bai kamata a ce su ta kwace masa ba amma babu wani a ƙasa, kasa fa ya yi wata ya bukaci wani abin da bai samu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba abin da yake so irin dukkan mutane su imani da shi manzon Allah ya mutu ya rasu ya bar kafirai a duniya ko bai bari ba ya bari a shi kaga akwai wasu bukatun su shi ma da basu biya ba da yake abin ba hannun su yake ba a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake mafi soyuwan mutane a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babu kama Abu Talib so irin na ɗabi'a na kara irin karar da abu talib ya masa to amma ya ya ya ya shiga cikin addinin musulunci Allah bai yadda ba har Allah ya bashi hakuri yace innaka la tahdi hadiman ahbab? walakin na Allah ya hadiman ya sha, fa huwa alimul muhtadi innaka la tahdi man ahbabta ka da ikon fa shiryar da duk wanda ka so walakin na Allah ya hadiman ya sha, Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama wasu kuma sun yi manya manyan laifuka manzo Allah ba yana jin haushinsa saboda laifin da suka yi amma Allah ya ga dama su musulunta wanda ya kashe baffan annabi sallallahu alaihi wasallama hamza radiyallahu ta'ala har annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an yi gaishe sun koyar da kai yake bayan ya shiga addinin musulunci har sai da yace zo ka sufanta mu wai da yaya kake kashe baffan nan nawa ne ka saboda yana damun abin yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadauki hamza radiyallahu sayyidu Shahada. ya kashe shi to amma kuma Allah madaukaki ya gana dama shi ko ya mutu kuma ka kirga shi cikin sahabban manzon Allah dole dole an ka kira sunansa ka ce radiyallahu anhu ala rajin da an fi ko ba ka so in dai kai masoyin Allah da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda yana cikin sahabban annabi da Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda shi yana cikin waɗanda Allah madaukake shi yan aljanna ne sahabban annabi duka to kullun wa'ada Allahu al-husna haka Allah yake duk gaba daya musu alƙawarin aljanna to amma ka duba kuma yadda yake so Abu Talib kuma ya shiga musulunci kuma Allah bai ga dama ba duk wannan fa Allah yana nuna mana ne cewa shi fa ba a masa tilas fa inna allaha la mukriha lahu haka manzo Allah ya ce domin Allah ba wanda ya ce masa tilas shi zai tilasta wanda ya ga dama amma ba wanda ya sai tilasta shi manzo Allah ya ji wani mutum ne yana addu'a yana cewa Allahumma rzuqni in shita ya Allah ka arzuta nan ka ga dama sai manzo Allah ya ce kada mutum ya sake irin wannan addu'a wal ya'zamil mas'ala in zai roki Allah kawai ya roki Allah ba wani magana in ka ga dama dama Allah in bai ga dama ba ba wanda ya sai sace yi fa inna Allah la mukriha lahu don ba mai tilasta Allah fada'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin ubangi ta'ala sai ce to alahum arzulun yamshuna biha wai waɗannan abin da kuke musu bautar nan wai shin suna da ƙafafu ne da suke tafiya da su ko ko suna da hannaye da suke iya kama abu ko ko suna da idanuwa da suke iya gani da su ko suna da kunnuwa da suke iya ji kun san masu masu yin mutum masu yin gumaka sukan yi su da sabar mutane ne ka gan shi da kuru-kuru ido amma yana gani ne ba ya gani bululu ne kawai ba ya gani Farar farau kunne amma yana ji ba ya gani zabga zabgan kafafu amma bai iya takawa ko takuɗe ba zai iya yi ba yaron da ya fara koyon tafiya ma ya fi shi kokari ga hannaye zaka zaka amma ba zai iya yin komai da su ba inda za ka ɗauki gatari ka kai masa sara ba zai iya tarewa ba shi yasa lokacin da annabi ibrahim alayhi salam ya zo ya dauki ya dauki abin nan abin sara da ya sassare su akwai wanda ya tare shi babu saboda ba sa iya komai ba sa iya amfanan kansu to shine Allah madaukake shi abun mamaki ne a ce da hankalinka kai kana gani da idon ka ka zo ka rinka bautar abin da shi ko gani ba yi kana ji da kunnanka ka zo ka rinka bautar wanda shi ba ji kana tafiya da kafafunka ka zo ka rinka bautar wanda shi ba zai iya taku ko ɗaya ba kana iya juya hannunka ka daga ka sauke ka zo ka rika bautar wani wanda shi kuma ko motsa hannun ba zai iya yi ba in da ka zo ka zuba masa kashi a jikinsa ba zai iya turawa ba to akwai abin mamaki a ciki amma da yake shirya ta Allah ne man yahdillahu fa huwa al-muhtad wanda Allah ya shirya shi ne shirya Allah ka shirya da mu sai Allah madaukake ce duk waɗanda kuke hada su da Allah kuke yin shirkar nan ku kira su qul ka ce da su ud'u shuraka'akum ku kira ababan tarayyan naku da kuke haɗa su da Allah thumma kiduni ku zo ku mun shirya mun wani kaiji ku yi mun wata mugunta fala tunzuru kada ku shirya saurare ni duk wani wanda ake baza bauta ba Allah ba bai isa masa komai ba domin Allah shi ke abin da ya jarrabe ka da shi ne zai same ka amma abin da Allah maɗaukaki bai ɗora maka ba babu wanda zai iya ɗora maka shi a duniya gaba ɗaya na inna waliyyi Allahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin na lalle inna kace da su ni fa majibincin al'amari na mai taimako na shine Allah Allah nina zan kitab wanda ya saukar da wannan littafin da nake karanta muku alqur'ani kenan wa huwa yatawalla salihin kuma Allah madaukaki dama shi shike jibintar labarin dukkan mutane nagari, shi shike taimakon su yake ba su kariya wallazina tad'una min dunihi amma waɗanda kuke kiran nan kuke bauta musu koma bayan Allah la yastati'una nasrakum ba su da ikon taimakon ku ba za su iya taimakon ku ba wala anfusahum yansurun ba za su iya taimakon kansu ba ma ballan su taimake ku wa in tad'uhum ila al-huda inda za ku kira su zuwa ga shari'a la yasma'u ba za su ji ba wa tarahum yanzuruna ilayka za ka gansa suna kallon ka ko hum la yusiruna amma ba ka gani Allah madaukaki yana ba mu labari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna waliyallahu alladhi nazzala ka kace ni fa mutubin lamari na me taimako na mai bani kariya shine Allah waɗannan gumakan naku ba za su iya taimako na ba za su iya cutar da ni ba waye bai taimake ni Allah ne waye ne bani kariya Allah subhanahu wa shi ne bani kariya sai ce dama dukkan mutanen kirki Allah ne ke taimakon su majibincin lamarin mutanen kirki shine Allah Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah shine mujibincin lamarin waɗanda suke masu imani Allah ka sanya mu ciki yukhrijuhum min min adh-dhulumati ila an yana fitar da su daga duhu zuwa haske duk wani mai imani to Allah shine majibincin lamarin sa dalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum majibincin lamarin mutane masu imani shine Allah amma kafirai ba su da maula ba su da majibincin lamari saboda ko sun rike wani a matsayin majibincin lamarin su ba zai iya jibintar lamarin ba abin da ka rike dan ya maka amfani ba zai maka amfanin ba kamar babu ne da haka shi yasa Allah za yace zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum su ka kafirin suna rike wasu a matsayin su ne majibantan lamarin su ne masu taimakon su su ne masu basu kariya amma da yake ba za su iya basu kariyar ba sai Allah madaukaki ya musu hukuncin babu domin Allah madaukaki ya riga alƙawarin taimakon manzanninsa da mutanen kirki inna lanansuru rusulana والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد mu ne in ji Allah madaukaki za mu taimaki manzanninmu haka kuma waɗanda suka yi imani duniya za mu taimake su haka kuma a lahira za mu taimake su kuma shi Allah madaukaki shi ke bada kariya wa manzanni da ma waɗanda suka biyo bayan su masu imani wa huwa yatawalla salihin إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور Allah shi ke bada kariya wa waɗanda suka yi imani amma Allah maɗaukaki la yuhibbu kullu khawwani baya son yawan ha'inci kafurin mai kafirci to waɗannan duka ayoyi suna nuna mana duk inda aka kai gauro aka kai mari in dai mutum yana son gaskiya to Allah na taimakonsa domin Allah maɗaukaki ce huwa ya tawalla salihina ne mai taimakon mutanen kwarai akwai talazun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukake umarce shi da ya ce, inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab majibincin lamari na shine Allah da ya saukar min da wannan littafin ma'ana tunda Allah ya saukar masa da wannan littafin to kula ke buke shi shine talazum ma'ana ya lazumce shi ya lazumci wato aikin da aka bashi na isar da sakon Allah to yana lazumta cewa Allah madaukake bai taimake shi domin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai aiko annabinsa kuma ya bar shi bai taimake shi ba dan haka Allah madaukaki shi ke taimakonsa shi yasa ce inna waliyya Allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin walladhina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa anfusahum yansurun wadanda kuke kira min dunihi kuma bayan Allah kuna masa bauta sawa'un wannan kuke kira cikin mutane ne ko cikin aljanu ne ko cikin mala'iku ne dukkan su bayi ne na Allah to duk wanda kuke kira ku sani kuna bauta masa koma bayan Allah la yastadi'una nasrakum ba su da iko a ayar da ta gabata Allah madaukaki yana cewa wato wala yastadi'una lahum nasran wala anfusahum yansurun nan kuma sai yace walladhina tad'una min dunihi la yastadi'una nasrakum wala anfusahum yansurun can an yi magana da wasu ne kamar waɗanda ba sa nan wala yastati'una lakum nasran ba ba za su iya taimakon su ba wala anfusahum yansurun su ba za su taimaki kansu ba nan kuma dan Allah ya kara karfafa maka magana sai maganar kamar yana yi da kai ne kai daya yace wallazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum ku da kuke musu ku sani fa Allah madaukaki yana gaya muku cewa waɗannan da kuke bauta musu ba Allah za su iya taimakon ba wala kuma ba za su taimaki wa in huda ko da kun kira su zuwa ga la yasma'u ba sa ji ko dai ya zama da cewa waɗanda ake kira din nan ko dai ya zama gumaka ne ko kuma ya zama mushrikai da yace wa in tad'u in kun kira su su suwa wasu malamai suka ce gumaka wasu kuma suka ce mushrikai in ka kira su ma zuwa ga shari'a to la yasma'u ba sa ji idan an ce gumaka ne to dama ba sa ji ko da an yi musu zanen kunnuwa ba sa amfani ne ba za su ji ba idan kuma na nufin mushrikai ne suna ji sai dai jin da ba zai musu amfani ba shi yasa Allah madaukake ce la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka zaka gansu suna kallon ka wa hum la yusiruna amma ba ka gani idan mun ce gumaka ne to ai dama ana musu hoton ido ga sunan da ido kuru-kuru amma ba sa gani ko ko in ba waɗanda aka yi su da siffar mutane ba ne ma suna fuskantanka amma ba ganin da suke yi ba kakan iya cewa abin da baya gani ka ce yana kallo ka iya cewa gidan wani yana kallon gidana gida yana kallo ne yana da ido da zai ga gida ma'ana kana kana nufin me yana fuskantar gidana to shine ubangiji ta ce wa tarahu min zuruni zaka ga suna fuskantar ka wa hum la yusiruna amma ba sa gani in kuma mun dauka Aya tana magana ne akan mushrikai sai mu ce wa tarahum yanzuruna ilayka za ka ga cewa ga sunan dai suna ganin ka da ido kurukuru kuru amma idon da yake baya ganin gaskiya ya gane ta da haka shi yasa za su gani amma ba za su gane gaskiya ba ce balla tana su ne Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya duk inda muke Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya har mu koma zuwa gare ka abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana fa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك